فيها عين جارية a cikin wannan aljannar akwai idanuwan ruwa da suke ɓuɓɓugowa suna sarrafa su yadda suka ga dama